Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Suleimaniyar ce tare da Zara Ufage a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Litinin 23 da watan Fabrairu 2023. A cikin shirinmu za mu fara da duba batun tsaro wanda masana ke cewa yana cikin manyan bukatun gudanar da ingantaccen zaɓe a duniya. Shi yasa masu fashin baki a Najeriya ke ganin wajibi ne mahukuntan kasar su samar da tsaro a lokacin zaɓe don baiwa al'ummar damar sauke nauyin zaben shugabanni. Za kuma a jira wasu 'yan Ghana da shawarwarinsu ga 'yan takara hukumar zaɓe matasa da sauran al'ummar Najeriya tare da fatan gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. A ci gaba da shirin shirye-shiryenmu kan zaben Najeriya da muke gabatar muku da takaitaccen tarihin jiha da kuma da sabarta da zaben yau za mu leka jihar Oyo. Za kuma mu gabatar da labaran wasanni amma kafin nan ga zara'u da labaran duniya. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Majalisar Ɗinkin Duniya a Malawi ta ƙaddamar da neman tallafin agajin gaggawa don tunkarar mummuna annobar kwalara da ta kashe kusan mutane 1,450 yayin da mutane 45,000 suka kamu da cutar. Ƙwararru a fannin kiwon lafiya na yankin sun ce idan ba ɗauki matakan gaggawa ba. adadin masu kamuwa da cutar na iya ninkawa sau biyu a cikin 'yan watanni masu zuwa. Majalisar Ɗinkin Duniyar tana neman tallafin gaggawa na dala miliyan 45.3 don samar da agajin ceton rayukan dubban mutane a Malawi da annobar kwalara ta yi wa barna. A cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Litinin, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce suna neman tallafin ne da nufin taimaka mutane miliyan hudu a Malawi da suka hada da 'yan gudun hijira dubu hamsin da shida da kuma masu neman mafaka waɗanda ke cikin hatsarin barkewar cutar. Cutar kwalara dai ta barke a halin yanzu tun a lokacin watan Maris ɗin shekarar da ta gabata. ta kuma yadu zuwa dukkanin gundumomi 29 na ƙasar Malawi. A yau Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya kai wata ziyarar bazata zuwa Ukraine kwanaki gabanin cika shekara guda da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Yana mai cewa ya je Ukraine ne domin nuna goyon bayanmu ga 'yancin cin gashin kan al'ummar ƙasar da 'yancin kai da kuma 'yancin ƙasa. da yake ganawa da shugaban ukraine vladimir zelensky a fadar merinsky da ke birnin kiev biden ya sanar da ba da tallafin dala miliyan 500 a matsayin sabon tallafin amurka wanda ya hada da harsasai da makamai da kuma tankokin yaƙi ya kuma ce akwai sabbin takunkumi da amurka za ta kakaba rasha a wannan makon Biden ya ce birnin Kiev yana nan, Ukraine ma tana nan, demokradiyya a Ukraine tana nan. Ya kara da cewa Amurka tana tare da ku kuma duniya ma tana tare da ku. Zelensky ya gode wa Biden akan ziyarar tasa a wani muhimmin lokaci ga Ukraine. kuma ya ce yana fatan tattaunawa da shugaban amurka akan yanayin yakin na ukraine Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya ce gwamnatin Biden na goyon bayan sayar da jiragen yaƙi samfurin F-16 ga Turkiya. Ya kuma bayyana ƙarin gwiwar cewa nan ba da daɗewa ba ƙasashen Sweden da Finland za su shiga cikin ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO. Yayin da ya kai ziyara Ankara domin tattaunawa da shugaban Turkiya a yau Litinin. ya ce wajibi ne majalisar dokokin amurka ta amince da siyar da jiragen yakin na dala biliyan 20 ga kasar waɗanda suka hada da bukatun turkiyyar na jiragen yaƙi sama da arba'in da kusan na'urorin zamani tamanin blinken ya faɗa a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da ministan harkokin wajen turkiyya mevlut cavusoglu cewa ba zai iya ba da takamaiman lokacin da za a sanar da majalisar dokoki a hukumance game da batun sayar da jiragen ba amma ya ce yana isar da saƙon goyon bayan gwamnatin biden kan yarjejeniyar to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wata kotu a Najeriya ta yi watsi da karar da wasu 'yan Najeriya biyu mazauna Birtaniya da ke neman baiwa 'yan Najeriya mazauna kasashen waje damar su kaɗa ƙuri'a a duk inda suke a zaben shugaban ƙasa wanda za a gudanar a ranar 25 ga watan nan na Fabrairu. Kotun ta yi watsi da karar tana mai cewa kundin tsarin mulkin ƙasar ya bayyana cewa. masu zaɓe mazauna Najeriya ne kaɗai ke da damar kaɗa ƙuri'a. 'Yan Najeriya da ke ƙasashen waje suna ba da gudunmawar biliyoyin daloli a wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasar ta hanyar aikawa da kuɗaɗe. kuma magoya bayan su sun buƙaci a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima ta yadda za su iya kaɗa ƙuri'a a ofishin jakadancin najeriya da ke ƙasashen waje a hukunce a hukunce da kotun hukuncin da kotun ta yanke ta amince cewa 'yan najeriya mazauna kasashen waje za su iya kada ƙuri'a amma majalisar dokokin ƙasar ce kadai za ta iya yanke hukuncin ba kotuna ba koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami guda biyu da ke cin gajeren zango a safiyar yau litinin a wani abin da ta bayyana a fili cewa martani ne ga atisayen haɗin gwiwa da amurka ta yi da koriya ta kudu da ya ƙunshi wasu jiragen yaƙi guda biyu ƙasa da kwanaki guda da ya wuce kamfanin dillancin labaran ƙasar koriya kcna ya bayyana cewa wani atisayen harba makaman roka da dama daga bangaren yammacin kasar ya harba rokoki guda biyu masu tsawon kilomita 600 a wurare masu nisan kilomita 395 da kuma nisan kilomita 337 zuwa gabas. Kasashen Japan da Koriya ta kudu sun yi Allah wadai da gwajin wanda shine na biyu a cikin kwanaki ukun da suka gabata. da yake magana da manema labarai a birnin tokyo babban sakataren majalisar ministocin kasar hirokazu matsuno ya ce an harba makaman masu linzabi zuwa gabas da gabar yammacin koriya ta arewa da misalin karfe bakwai na safe na agogon kasar. a zara zarawa fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to kamar yadda kuka ji a farkon shirin masana na bayyana na bayyana tsaro a zaman ɗaya daga cikin manyan ginshiƙan tabbatar da gudanar da ingantaccen zaɓe a duniya shi ya sa wasu ke ganin wajibi ne mahukuntan najeriya su samar da ingantaccen tsaro a lokacin zaɓe don baiwa al'umma damar sauke nauyin zaben shugabanni jihar kaduna na cikin jihohin arewa maso yamma da ke fama da matsalolin tsaro musamman ma a ƙananan wasu hukumomi daga kaduna ga rahoton da wakilin murya amurka isa lawal ikara ya haɗa mana Tsaro da kore tsoro na cikin manyan bukatun gudanar da ingantaccen zaɓe a duniya. Shi yasa wasu masana ke ganin ya zama wajibi mahukunta su samar da tsaro a lokacin gudanar da zaɓe da nufin baiwa al'umma damar zaɓo shugabanni. Jihar Kaduna na cikin jihohin arewa maso yammacin Najeriya da ke fama da matsalolin tsaro. musamman ma dai a ƙananan hukumomin igabi giwa birnin gwari cikin zangon katabkaura da kajuru sai dai kuma masanin harkokin tsaro manju hayashin mai ritaya ya ce duk da irin matsalolin da ake gani akwai shirin da hukumar zaɓe ta yi gaskiya ne akwai yankunan da suke fama da matsanancin rashin tsaro a jihar kaduna kuma mun ga yadda wayansu ƙauyukan an riga an da su to sai dai bayan an tada su wayansu suna sansanin yan gudun hijira kuma an matsa musu da akwatin su zuwa wannan wuri domin su yi zaɓe ita kuma zaɓe har yanzu bata ayyana wani daga cikin irin wayannan wuraren a matsayin cewa zaɓe ba zai yiwu ba kenan suna da masaniya daga bangaren ma'aikatan tsaron cewa za a iya yin zaɓe zaɓe. Yankin birnin gwarin jihar Kaduna dai ya sha fama da hararen 'yan bindiga da ƙone garuruwan da suka kawo matsalolin tsaro a baya. Sai dai kuma shugabannin yankin sun ce jama'a za su fito zaɓe. in ji shugaban kungiyar al'ummar birnin gwari malam ishaq usman kasai tabbas ba bukon kwanto karamin hukumar birnin gwari tabbas tana fuskantar matsalan tsaro musamman garuruwa a wajen sama da ɗari a takaice a ƙaramin hukumar birnin gwari an tada su an kore su daga ainihin matsugunan su kuma akwai kalubale musamman wajen gudanar da zaɓe da za a yi a wannan shekaran kenan abin da ake fuskanta shine matsalar su a wa'innan 'yan ta'adda da ake aka fi sani da bandit na 'yan ta'adda da kuma abin da ya shafi harkan ansaru wanda a wannan wurare musamman suna ainihin barazana ga kan al'umman da suke wannan yankin to amma duk da haka gaskiya al'umman birnin gwari da shauran masu ruwa da tsaki stakeholders insha Allah ana kokarin ga zaɓe da za a yi 2023 an yi iyakan bakin kokari domin mutanen da suke da rijista a wa'innan yankuna sun samu daman yin zaɓe. Zaman zulumi da fargabar harin 'yan bindiga dai na cikin abubuwan da ka iya sanyaya guyoyin masu zaɓe a yankunan da suke fama da matsalolin tsaro. Sai dai Suleiman hayashin kwamitaya ya ce akwai mafita. A zahirin gaskiya in babu tsaro babu yadda za a yi sahihin zaɓe ya yiwu domin akwai waɗanda wuraren da kila daga baya sai an kai kayan aikin saboda rashin isasshen tsaro ko jami'an tsaron ba su wadatu ba 'yan bindigan nan ko waɗanda ba su so a yi zaɓen nan suna iya zuwa su taho su kori mutane kuma zaɓen ya zamanto bai yiwu ba amma ba ma fatan haka matukar al'umma a mafi yawan wurare suna nan kuma sun shirya yin zaɓen nan to in sun fito sun yi zaɓe muna gani jami'an tsaron nan sun shirya akan za a kiyaye zaɓen. To ko ta yaya jami'an hukumar zaɓe za su kai kayayyakin zaɓe a yankunan da ke fama da hararen 'yan bindiga da sauran matsalolin tsaro? Malam Ishaq Usman Kasai ya ce sun shirya wani tsari a yankin birnin Gwari. A halin dai da ake cikin mu a karamar hukumar birnin Gwari akwai tsari musamman mutane ana iyakan bakin ƙoƙari a ga yanda za a yi ingejin na su a 'yan ta'adda domin a samu daman gudanar da wannan zaɓe musamman kai kayayyakin zaɓe wuraren da suka dace domin haka duk da wannan matsalar tsaro na wannan yanki ya kasance bai hana a wancan lokacin da aka zo kidaya da ake shirin yi a wannan shekaran an zo an shiga lungu da sako a watannin da suka gabata ta hanyar tuntuɓa a kwantak da su wa'innan da wanda a wasu wuraren ma za ka ga wasu su ne suke goya mutanen da suke wannan aiki to haka muke tsari musamman a karan kumin gwada insha Allah za a je a gudanar da zaɓe a wurare duk wanda yake nan a ba shi dama ya zo ya kaɗa ƙur'an shi ba tare da musgunawa ba. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Madalla a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. To har yanzu muna kan batun zaɓe a Najeriya. 'Yan wasu ƙasashe da dama na nahiyar Afirka na kallon zaben na Najeriya a zaman muhimmi ga yankin musamman na Afirka ta yamma. akan haka wasu 'yan kasar ghana suka bayyana ra'ayoyinsu da shawarwarinsu ga 'yan takara hukumar zaɓe matasa da sauran al'ummar najeriya tare kuma da bada da fatan gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana ga rahoton da idris abdallah wakilin murya amurka da ke a babban birnin ghana ya haɗa mana Idan aka yi la'akari da yawan al'ummar Najeriya, karfin tattalin arzikinta da rawar da take takawa a nahiyar Afirka, waɗannan zaɓuka za su ƙara wa ƙasar daraja wajen tafiyar da mulkin dimokuraɗiyya da aminci a faɗin Afirka. Hakan zai tabbata ne idan sakamakon zaɓukan sun kasance sun yi daidai da abin da jama'a ke so. Ga wasu ra'ayoyi, shawarwari da fatan alheri da wasu jama'ar Ghana suka miƙa ga Najeriya ta hanyar muryar Amurka. Yunus Salahuddin Banjo ya ce. Idan suka yi suka cimma manufar. son su zabe aka zabi shagabannai masu inganci sa na kai kara makasar najiya daraja cikin idanuwar ko fuskan al'umma ta duniya sa'annan kuma kira muke yi da independent electoral commission aina kenan kowa da ya kai ya yi zabe ya kamata ba shi dama yi zabe karayi wariya kuma karayi ciwaciwa kamar yadda yake over the years ake characterize um, zaben Najeriya jami'an tsaro su bar kishin kasa ya ci musu gaba sabida kar su sai bayan gwamnati ko wani jam'iyya haka kuma muke kira da wasu kungiyoyi na macin lamba su ma yi adalci wurin sakonnin da suke kaiwa ga um, masu jefa koriya. Ni ne naku Kande Jamila, ni ma 441. Muna roko talakan Najeriya. In kuka ce ba ku fito ku jefa kuriya, kun cuce kanku. Amma in dai kika fito ko ka fito wanda kake so da ka duba kamar wan in shi ne in ya ci zai ya duba talakan kasa. Ya kwata ku fito ku wannan ilashi Kun ji ku yi zabe zabe na limana zabe mai kyau. Muna roko politicians masu yawon siyan kuriya su ji tsoron Allah kai da ka je ka sayar da kuriyan ka ko ke da kika sayar da kuriya ki gobe kin tashi kina wala cikin sa baki da hanya ki bi mai o tun da ya biya ki baki kara ganin shi kin Allah ya sa ai leshin ga cikin ruwan sanyi Allah ya ba mai tausayi wanda zai ji tausayin talakan kasa Allah ya bashi nasara sunana Alhaji Bayawa na zangon Adojiri Nsawan a Ghana mu dai al'umman kasan Ghana muna fata a yi zabe lafiya ma lafiya mu gwada musulunci ko mu gwada wayewa shine mu zabe wannan ya cancanci a zabe shi kan mu bi ta wani abin duniya a yaudare mu mu je mu zabi wani gobe mu yi ta kuka da rayuwar mu sannan kuma muna kiran yan uwa yan bangan siyasa <laughs> kan mutum ka zauna ana yusun ka ko kuma a dauke ka kamar hauya a je a yi noma da kai karshe a yadda kai saboda mai lokacin birgewa a ce ba da kai za a birge ba mu ma kasan gane muna so mu yi kwaikwayo da najeriya don mu ma bayan najeriya sun gama zabe ba da daidaiwa ba sabon shekara gane za za su yi zabe ku zama abin koyi Allah ya sa a yi zaben nan lafiya gama lafiya. Voice of America Rahina ne Famuk Accra Ghana sa na zuwa ga INEC in an yi shi da adalci INEC ku ne kuma da kasan da kanta kasan Najeriya ta da suke cikin ta she ku kai zuciya nisa kasa ne da muke fariya da ita yawancin jama'a da ke cikin ana mu'amala ana shiga garin ana sayayya ana shigo yan juna Ghana Togo Benin mu duka haka yan juna Allah Allah ya sa a yi shi da bismillah kuma a kare da alhamdulillah. Idris Abdullah Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. An gaishe ka Idris Abdullah to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaba da shirye-shiryen da muke gabatarwa kan zaben Najeriya kamar takaitaccen tarihin jiha da kuma nasabarta da zaben. A cewar alkalaman hukumar ƙidaya Ibadan babban birnin jihar Oyo shine birni na uku mai mafi yawan jama'a a Najeriya kuma a da shine birni na biyu mai mafi yawan jama'a a Afirka. An kafa jihar ta kudu maso yamma mai kabilar Yarbawa ne a ranar uku ga watan Fabrairun 1976. Hassan Umar Tambuwal wakilin murya Amurka daga Ibadan ya haɗa mana shirin. Talaka ka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. shi gwamnan jihar Oyo injiniya Oluseyi Abiodun Makinde ran 20 ga biyar ga watan Disamba na shekarar 1967 a Ibadan. Sai Makinde kamar yadda aka fi kiransa ya kama mulkin jihar Oyo ran 29 ga watan Mayu na shekarar 2019 bayan da ya lashe zaben gwamna a tutar jam'iyyar PDP kuma har yanzu yana neman a sake zaben sa karo na biyu a jam'iyyar ta PDP kafin domin ya ɗare kujerar gwamnan jihar Oyo ya rika mukamai da dama a kamfanonin mai da gas. Siniya Shayi Makinde na jam'iyyar PDP da mataimakinsa Bayo Lawal sai Chief Tasalin Folarin da mataimakinsa David Okunlola na jam'iyyar APC su ne suka fi karfi a cikin 'yan takarkarin gwamna a jihar Oyo. Jam'iyyun UPN, NPN, AD, APC da PDP sun yi mulki a jihar Oyo a ranar uku ga watan Fabrairu na shekarar alif dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da shida ne aka ƙirƙiro jihar oyo daga lardin kudu maso yammacin najeriya wato western region kana babban birnin jihar oyo shine ibadan jihar oyo dai tana da faɗin ƙasa har na murabba'in kilomita dubu ashirin da takwas da ɗari hudu da hamsin da hudu ta yi iyakoki da jihohin kwara osun ogun da kuma ƙasar jamhuriyar benin jihar ta oyo dai tana tinƙaho da cewa a nan ne aka fara kafa gida gidan talabijin na farko a kasashen Afirka. Kana a nan ne aka fara yin jami'ar farko wato jami'ar Ibadan jihar Oyo mai kananan hukumomi 33 tana da yawan jama'a har mutane miliyan bakwai da dubu ɗari takwas da arba'in da ɗari takwas da sittin da hudu a bisa alƙalin hukumar kidayar jama'a ta ƙasa wato na shekarar dubu biyu da goma sha Wasu 'yan Najeriya mazauna jihar Oyo sun yi magana a game da zaɓen mai zuwa. Sunana Fatima Bola. Mu a abun da muna so lokacin zabe a samu tsaro saboda in babu tsaro ba samu fito mu yi zabe ba saboda can baya a nan ibada an saya da jima da fada ana kashe mutane in babu tsaro fa zabe zai wahala. ni ne yalo gure mai injin amma mu hoton mu dai idan an kalkwale idan ana cikawa to amma sai a ita zabe ana cewa za a yi mu kaza za a yi kaza ku zabe mu ba an yi an gama kata su ta biya ba kuma ganin kowa aikin da aka ce za a yi muku kuma ba za ku kuma ganin wani aiki an yi shi sai bayan shekara hudu sun kun so kasa kuma da ga talakawa suna neman cewa cewa ai lokacin kaza babu kuɗi ne ba kaza kaza sa ai ba su zo suka shiga alƙawari ba to shine a matsalar mu da wannan mutane tsakanin shugaban kasa gwamnoni da kuma yan majalisa wanne kake ganin ba su cika alƙawari idan an zaɓe su ba su cika alƙawari saboda haka shugaban kasa zai ce zai muku kaza gwamnoni su su ma za su dan su alƙawari za su ajiyar su kaza su ma abin ga sanatoci za su zo ce mun an zaɓe mu za mu zo mun zo alƙawari kaza to amma aka yi din nan kowa ba wanda zai haka za zo ya cika alƙawari sunana abule to kai kuma menene damuwarka a wannan zaɓe mai zuwa ni damuwa na shine duk inda sanuwar gaba ta sha ruwa nan ta baki sha saboda yanzu ba shi bane ga zaɓe ya gabato ko wane ka ga to sai alƙawalin ƙarya duk lokacin da suka to suka tsara muku kuka hau suka taya suka ci to kowa buƙatar gidansa yake babu wanda ke dubi talaka yanzu ga ka dubi irin yadda muke gwagwarmaya muka zaɓi Buhari abubuwa duka yanzu ga shi kowa yanzu jikin ne ya gaya mai ana nufin Buhari bai cika muku alƙawarin ba ko kuma bai muku abubuwan da ya kamata ba ai ba zata an kai Sabida wallahi irin yadda dai mun kai gehen Buhari muna ganin cewa abubuwa za su ta yi duka abubuwan sun dawo sun lalace kada Allah sa sa maimaita yan takara masu zuwa daga jam'iyyu da dama ga a ce ka nemi bukata gare su me zaka ce to wace bukata zan nema gare su saboda komai bukatar da ka zo ka nema ana ice ma nan an yi ma amma da an daga shi kenan an wuce da kai sunana Alhaji Samaila 1000 Sabolowa abu bukatan mu a kwanan sabon da za a yi na president da na gwamnoni da na senator da na rep da na house of assembly to saman lafiya muke so ba ma so fada kudi ta tattara fitina ba ma so a yi saman lafiya muke so a Najeriya suna suna na babban de grace abin da ka damuwa security kamar tsaro kenan tsaro mai damuwa ba aiki a taimaka mata kuma ba aiki samsam hassan umar tambuwal murar amurka daga ibadan a nigeria. ka kuka na da sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun face kan hanya sun biye wa zuciya roƙe na duniya. Hagai da Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. ce ta doke Leicester City da ci uku da nema a wasan mako na 24 a gasar Premier da suka kara a ranar Lahadi a Old Trafford. United ta fara cin kwallon ne ta hannun mako Rashford a minti 25 da fara ta Molar sannan ta kara ta biyu da aka koma zagaye na biyu. Jado Santo ne ya ci wa United na uku wadda ta hada maki ukun da ta doke a fafatawar. E, Rashford ya zama na farko da ya ci kwallo a wasa bakwai a jere a Premier League a Old Trafford tun bayan bajintan Wayne Rooney a shekara ta 2010. Haka kuma ɗan wasan tawagar Ingila ya ci kwallo goma sha bakwai a Old Trafford a bana a dukkan fafatawa. Ya kafa wannan bajintar tun bayan gwarzo Rooney a kakar 2011 zuwa 2012 wanda ya zura kwallo 19 a raga. Da wannan sakamakon United tana na uku a gaban teburin Premier da maki arba'in da tara da tazara uku tsakaninta da Manchester City ta biyu. Ranar Alhamis United za ta kece reni a wasa na biyu da Barcelona a Old Trafford. Yanzu kuwa bari mu leka bangaren wasan zakaru nahiyar Turai inda Liverpool za ta karbi bakoncin Real Madrid a filin wasa na Anfield Stadium da ke kasar Ingila. Ita kuwa Frankfurt ta kasar Jamus za ta karbi bakoncin takwaranta ta Napoli da ke kasar Italiya. Lamarin da masu sharhi akan kwallon kafa a Najeriya suka yi ta batu domin ganin wannan al'amari zai dauki hankali duba da wannan wasar an taba gwabza irinsa a can baya. Umar Usman wani masa masanin harkokin wasan kwallon kafa ne a Najeriya wanda ya fara da cewa. to malam Salisu idan ka dubi a wasan da za a buga a gobe na wasan zakaru nahiyar Turai inda ita Liverpool za ta kari bakoncin ita Real Madrid duk da dai ita Madrid ana ganin yanzu ita ba saranta bane Liverpool in ka dubi sun yi karawa guda biyar inda ita Real Madrid ta samu galaba ga baki daya akan ita Liverpool din mm. duk da cewa ita Liverpool din da tana tabuka abun a zo a gani a wasan zakaru nahiyar Turai din mm. amma ita Real Madrid ana ganin ta mata finkau ne a yanzu duk da cewa ita liverpool akwai dan matsaloli da take fama da shi na karancin yan wasa amma ana ganin a gobe nan ita liverpool za ta dage dan ta ga lallai real madrid bata sake kafa tarihi a kanta ba ko da a baya da ya gabata ita real madrid din ta dauki kofuna guda biyu na wannan zakaru nahiyar turai din akan ita liverpool kaga a wasa da suka buga na karshe na wanda ya wuce ita real madrid din ta samu zira kwallo ɗaya ne akan ita liverpool din mm. wanda ya bamu ita real madrid daman daukan wannan kofin a wasa da ya gabata duk da ita ce yanzu take rike da wannan kambun a kasar Spaniya. A gasar La Liga kuwa ta kasar Spaniya an tsayar da wasan El Clasico tsakanin Barcelona da Real Madrid a gasar La Liga. La Liga ta tsayar da ranar goma sha tara ga watan Maris domin buka wasan El Clasico tsakanin Barcelona da Real Madrid a wasan mako na ashirin da shida a filin wasan Nukam na Barcelona. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. Nigeria. Madalla an gaishe ka Lado Salisu Garba masu sauraro yanzu sai labarai a takaici. Majalisar Ɗinkin Duniya a Malawi ta kaddamar da neman tallafin agajin gaggawa don tunkarar mummunar annobar kwalara da ta kashe kusan mutane 1,450 yayin da mutane 45,000 suka kamu da cutar. kwararru a fannin kiwon lafiya na yankin sun ce idan ba ɗauki matakin gaggawa ba, adadin masu kamuwa da cutar na iya ninkawa sau biyu a cikin 'yan watannin nan masu zuwa. Majalisar Ɗinkin Duniyan ta nemi tallafin gaggawa na dala miliyan 45.3 don samar da agajin ceton rayukan dubban mutane a Malawi da annobar kwalara ta yi wa barna. A yau Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya kai wata ziyarar bazata zuwa Ukraine kwanaki gabanin cika shekara guda da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. yana mai cewa ya je ukraine ne domin nuna goyon bayanmu ga 'yancin cin gashin kan al'ummar kasar da 'yancin kai da kuma 'yancin ƙasa da yake ganawa da shugaban ukraine vladimir zelensky biden ya sanar da ba da tallafin dala miliyan 500 a matsayin sabon tallafin amurka wanda ya hada da harsasai da makamai da kuma tankokin yaƙi ya kuma ce akwai sabbin takunkumi da amurka za ta ƙaƙabawa rasha a wannan makon sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya ce gwamnatin biden na goyon bayan sayar da jiragen yaƙi samfurin f-16 ga turkiyya ya kuma bayyana kwarin gwiwar cewa nan ba da dadewa ba kasashen sweden da finland za su shiga cikin kungiyar kawancen tsaro ta neto yayin da ya kai ziyara ankara domin tattaunawa da shugaban turkiya a yau litinin blinken ya faɗa a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da ministan harkokin wajen turkiya mevlut cavusoglu ya ce ba zai iya ba da takamaiman lokacin da za a sanar da majalisar dokoki a hukumance game da batun sayar da jiragen ba amma ya ce yana isar da saƙon goyon bayan gwamnatin biden kan yarjejeniyar. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. yanzu a madadin zara fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku inda suleiman yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kwana lafiya ma'asalam.